wani lokaci Allah ya tafi ma su nan amma ka zama ba ba ko a inna Allah ba ko rahim shi ke nan zaka ji kuma ka huda yi ibadi a ni ana ko rahim wa anna azabi in ba gafarta maka ba sai ka ji suna zama Allah Allah ya dole mu dace da kuma Allah Allah ya mu sannan bayan ko kuma dole mu kokari mu Allah Allah sabbi ma Allah ya ce na karshe da za ka ko na kuka da na karshe kenan ba Allah ya kira masu masu imani su daina mai bilin cin riba ba ya yi wallazi na amanu taqullaha واتقوا الله لعلكم تفلحون ورب الله تعالى ما ورب الله لن da kawo a suna wajen wajen wajen duka wannan shi ɗin ya الزياده والميسر زكاه والانصار لغمك والغلام لقلب لكبر ذكر الله سويه كن كذلك يهتم يعني من عمل الشيطان واي شيطان يصور ان فجك يكون في تدريس ذكر الله سويه كن كذلك يهتم من عمل samari a daina shan giya a daina shan gidi a daina maganin mara amma lokacin zai zama da shi duka kwalmar zai zuwe a daina shan tiramol da wani kwayoyi na su zuga da mutum duk abin da zai bugar a Allah sai mu nisance shi wannan aiki ke nan ne bari ta muku mu ku nisance shi saboda mai da Allah ku ku ku ja'ala Allahu wa iyyakum min al-mu'minin Allah ya sanya mu cikin wannan cikin nasara amma dole ba ta yi addu'a kawai ba a nan duka da muka karanta ba wata tsawo a babu yana Allah ce Allah ma ji Allah ne mafi duka ana ba da mai kuka ku ji tsoron Allah za ku ci nasara ku ambata Allah za ku ci nasara ku duba ga Allah za ku ci nasara ku dinga ambatan Allah ku dinga sallah ku kiyaye duka dai aiki ne amma muka hada da addu'a shi ma babu ne fatan Allah bai yi wani kuka ya dace da mu ne ma ya ce koyarwa jinkirta shi zuwa gobe in muka bi wannan littafin al-anwaru sawi'at bi ayatin jami'a malami ya kokari ya tafi muku da ayoyi ya ke karatun tamu a san karatun tamu wa yin karatun ya mu ja ne ja ne mu ba ba da matsala kawai kabbar Allahu akbar ya jama Allahu akbar shi kenan ba yin ne ba nan zai kama aya ne ya tattauna me yake cikin wannan ayoyi misali yanzu mun karanta ayoyin goma ke da karshen suratu ne ali imran daga aya ta ɗari da saba'in zuwa aya ta ɗari da sai ma da yake ma nukan min ayatin dal a wannan ayoyin ne za mu fahimta to ya shirya maka matsala matsala matsala tamanin da uku tamanin da uku matsala tamanin da uku ce wannan ayoyi suna karantar da su kaza kaza kaza kaza da ba mu dauki kamar ta ba da wannan gobe za mu iya ganewa ba kan ba zai tashi ya kace ba domin ni na tare da ba, yin zan da bayan koyin karanta ke fassara mata ba. ka gane ko ka rike ta kamar zai yawa babu da ke muka zo muka tsaya ko da darasi talatin ko arba'in ayar tana karantar da kaza kaza za kaza har guda arba'in in kuma akwai lokaci cikakke za a iya karanta shi gaba ɗaya ta malik da musulmi daga irin wannan da ba suna da kima sosai idan kuma da tafi bai shiga kasuwa ba wa kulilla ni ma sun ruwa na yi ta ce wa a yi ta ce na fi sabirin da amma littafin yana da matakin kima al'anwar tafi'a bi ayatin jami'a in kai karatun galiba wannan in sha Allah za ka sani na ka fice da ayin Qur'ani za ka sani na ake istimbabu ciro wannan ciro wannan ciro wannan ciro wannan kamar karatu ne ka je ka je ko ya baya ana gaba da ku da sai zama an ta karanta wa ba ma fahimta ba mun zo amma ka zo kan ku da yake kan Allah ya kawo Allah ya fahimta da abubuwa da da fata Allah ya zama da ya ta ta liman yuhibbu wa yarda gobe insha Allah muna tare da wannan ma yau da babu da kaya da sanar da ta ba farkon kuma ne wanda shi ma za ku yanzu ka duba suran ta fare da ne wattaqullaha la'allakum tuflihun farkon kuma sai sai Allah ya ce ya yi wannan su tabo rabbakum kaga ko kamar Allah mai girma da wata ya sa Qur'ani shashi yana makale da shashi Allah da girma da wata da ta musamman ga ɗaliban ilimi wayar za ta maka amfani sosai hmm? amma ba sai ka san me za ka ba wayar in ka san me za ka bata to ita ta san me za ka me ita za ka bata amma in kai baka san baka san baka san me za ka bata ba to ita ma ba ta san me za ka bata Allah ya wannan muhammad na in ka san me za ka tambaye ta to ita ta san da za ka bata a za ka samu kuma masu yawa ne da Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم أسأل ألا أحل بفضل الله ورحمته ومن هو لولا ألا أعلم الله الذي خلقك حتى أخرج معدار الثلاثة أصبك كل الخير الذي خلقك قيامة تكتب الداوي الذي خلقك تكتب من الداوي فأنت لا في ضمن الله لا في الله الحيل من ذلك اللهم صل على وسلم وشهد ما يكون بيننا وبين العظيم ومن طاعتك وتبلغنا به جنتك من يديك وكل به علينا وصلاتك ومسينا باسماعيل وابصارنا وقوتنا ما احييتنا وجعل والدينا واجعل لنا fi farin cikin wannan auren ko kuma jama'a musulmi ke farin ciki wanda ta su aiki iya da za su yi ma musulunci amfani kwarai da gaske